صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi ina muku gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan yammaci mai albarka a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da 24 ga watan goma shekara ta 1427 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a wannan masallaci namu masallacin Usman bin Affan a kofar gadan kaya a cikin fadala a Kano malam abdullahi salihu malam abdullahi salih usman wanda kuka fi sani da malam abdullahi pakistan ya riga ya gabatar da abin da ko a kansa muka tashi to ya isar da sakon da ya kamata a ce mun isar abin da zan faɗa kila ƙarin bayani ne ba wani sabo ba kan abin da shi ya riga ya faɗa mu. gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya wani abu ne mai dogon tarihi wani abu ne wanda ba jiya ko shekaran jiya aka fara shi ba an fara shi tun lokaci mai tsawo a baya ubangiji ta'ala ya bayyana haka a cikin littafinsa a jumlace ya kuma ambace shi killa-killa a jumlace a inda ubangiji ta'ala ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura ولو شاء ربك ما فعلوه fazarhum ma yaftarun wato kowane annabi ubangiji ta'ala ya sanya masa yan adawa magabta shi annabin na kokarin tabbatar da bauta ga Allah shi kadai kar a sarka da wani su kuma yan adawar annabawa suna kokarin a sanya ma Allah kishiya ko cikin mala'iku ko cikin mutane ko cikin aljanu kuma su yan adawar annabawa sukan yi musayar ra'ayi sukan yi musayar dabara don ƙoƙarin yadda za a bice hasken da annabawa suka zo da shi su kuma annabawa suna kafa hujja da wahayin da Allah ya saukar a kansu da yadda suke kare dukkan dabarar mai dabara da makircin mai makirci da izinin ubangiji malam ya ba mu misalin yadda waɗansu daga cikin kafirai na baya suka yi adawa da bika allazina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin dukkan waɗancan yan adawa da annabawa ba su ci nasara ba mutanen annabi salihu ba su ci nasara a kansa ba shi ya ci nasara a kansu mutanen annabi hudu wato adawa ba su ci nasara a kansa ba shi ne ya ci nasara a kansu kamar yadda mutanen birnin madaina ba su ci nasara a kan annabi shu'aibu ba duk da ƙarancin mabiyansa shi Allah ya ɗora a kansu Allah ya bamu labarin yadda aka ragargaza su a jumlace fa kullan akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ya ce kowannen su mun rike shi da zunubinsa da laifinsa da ta'addancinsa cikin su akwai wanda muka turo musu guguwa iska mai tsanani daga cikin su akwai wanda aka yi tsawa girgizar kasa ta kama su daga cikin akwai wanda aka rufta kasa suka fada ciki daga cikin akwai wanda aka dulbiyar da su a cikin ruwa ubangiji ta Allah ce Allah bai zalunce su ba su suka zalunci kawunan su da suka yi adawa da abin da Allah ya saukar da wahayi akan tabbatuwar gaskiyarsa وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود dukan waɗannan a jimlata nake baku fashin bakin su filla sai ku duba cikin surkul ara da kuma wani bangare a suratu yunus da kuma suratu hud wadda ta yi bayani filla filla da suratu shu'ara ita ma ta yi bayani filla filla da wani bangare cikin suratul qasas da wani bangare cikin suratul mu'min ko suratul ghafir da dai sauran bangarori a cikin alqur'ani mai girma abin nufi dukkan wanda zai faɗa da gaskiya to baya da nasara duk wanda zai adawa da gaskiya duk yadda yake da mulki ko kuɗi ko wadata ko shi ɗan dangi ne ba zai ci nasara domin ubangiji ta'ala ne yake ɗora gaskiya dan kasancewar ta gaskiya ba dan yawan mai masu binta ba ba dan ƙarfin su ba bal naqzifu bil haqqi ala al batil yadmuhu fa idza huwa zahiq ubangiji ta'ala na ɗaukan gaskiya ya ɗora ta kan ƙarya ta murƙushe ta ta shaƙe ta ta hana ta sakat a daina jin tsoriyata ta bar wuri ta tafi don haka nan gurin tunatarwa muke yi da cewa idan ubangiji ta'ala ya baka sarauta ta rawani ubangiji ta'ala ya baka mulki na siyasa ubangiji ta ala baka wadatar kuɗi ko kai an dangi ne ko kai malami ne masani kana takama da ilimi yi kokari ka yi amfani da wannan abin da Allah ya baka dan taimakon gaskiya ba dan ɗaurewa ƙarya girji ba domin idan ka taimaki gaskiya da mulkinka da sarautarka da ka, da rawaninka da ka, sai ubangiji ta ala ya taimake ka ya taimaki zurriyar gidanka ya ta albarka a rayuwarka da rayuwar da albarkar ƴaƴanka ya sa albarka a cikin su amma wallahi ka yi faɗa da gaskiya don mulkinka ko don rawaninka, ko don kuɗinka. sai ubangiji ta'ala ya cire albarka cikin lamarinka. da kai da zurriyarka da ƴaƴanka ku tambaɗe ku lalace dan haka ka taimaki gaskiya da abin da Allah madaukakin sarki ya baka wancan faɗa da magabta annabawa suka rinka yi da gaskiya irinsa ne muke ganin sa yake maimaituwa a nan kano tun daga lokacin da da'awar sunna ta kunno kai ta fara ƙarfi kuma take ci gaba da yaduwa muna da tariha tarihai wanda in za mu yi su sai gari ya waye mu kare ba amma zan ba da misalai na irin yadda aka yi mana malam abdullahi saleh ya ambaci masallacin tudun murtala masallacin tudun murtala a shekarar 1988 lokacin da abdulkarim ɗayibu ak ɗayibu ke shugaban izala ni da shi muka je muka yi mitin da alhaji umar mai burodi da ya gina masallacin na tsawon awa uku kan ya ba da masallacin ga kungiyar izala amma aka razana shi aka tsoratar da shi bai yi ba har sai a lokacin da malam abdullahi ya bayyana lokacin da ya danka din a hannun kungiyar izala kuma aka tafi bude masallacin kafin a bude malam ya faɗa mana gurgurbe da akai masallacin kandahar masallacin abdullahi bin abbas na rijiyar lemo lokacin da za a gina duk mun bi yadda ya kamata a bi dan a nasara an shigar da hakimi wanda yake wannan yankin gundumar sa ni da kai na je na samu wani daga cikin makusanta mai martaba sarkin Kano na yi masa bayanin cewa ana gina masallaci kuma za a yi juma'a kuma ga wurin da Allah a je a sa mana albarka yayi murna ya nuna farin cikin sa yace za a buɗe amma aka yi sai mana je ka dawo tun ana faɗa mana tsammanin gaskiya ne har da muka gamsu cewa ƙarya ake mana muka bi dukkan hanya ta laluma na a bude masallacin ba a bude ba mu kuma sai muka zo muka ba hanya irin ta mutum mu mun bi ta laluma taki aka bude masallacin yanzu ana sallah a cikin sa wannan masallacin lokacin da muka fara kamsu salawata a cikin sa shekarar 1995 muka bude wannan makarantar ba irin fifin da ba a yi ba akan a hayi yan daba a hayi yan wane ne a zo a rusa masallacin a zo a kona masallacin a haɗa kai da waye ubangiji ta ala ya kunyata su yanzu ga masallacin ya kai yadda babu yadda suka iya da sai da su zura idan muka sake komawa tarihin baya kun sani dai a cikin shekarar 1988 ko 1987 zuwa 88 ne lokacin da muka gina makaranta a gwamnati 'yan majalisa wadda bayan an gina ta shehunan tsarika suka zuga mutanensu da 'yan tauri aka je sai da aka rushe ta aka haɗe ta da ƙasa muka zo cikin dare muka kunna fitilu da janareta da menene sai da muka mayar da ginin yadda yake muka sanya kyaure don wani lauya ya ce idan gini ya kai linta to ba maganar kuma a hana ka izinin gini sai dai kuma a yi yarjejeniya da kai a baka diya a karba muka yi amfani da wannan har sai da aka kai asuba a wajen wannan an yi a lokacin da Idris Garba ke mulkin soja a Kano aka tattara mu aka kai mu gaban shi muka tattauna aka yi duk abin da aka yi karshe dai ba a ci nasarar kwacewa ba diya aka biya mu kuna sanar da irin hare-haren da aka rika kaiwa a wurare daban-daban gidan alhaji yusuf abdullahi kofar bai kun san wannan kun sani nan wajen jakar ba irin rigimar da bai ba kun sani a bambaja kwana-kwanan nan masallaci ne da kafin salawati aka yi amma yan ɗariƙa sun je sun ziga magoya bayan su sun sa masallacin a yanzu haka masallacin a rushe yake bayan an buga shari'a a kotu kotu ta ba izinin a gina su kuma suka hana suka je an gina kuma suka rushe kuma aka je ana tattauna da su wajen jami'an tsaro suna cewa su sai dai a mayar da masallaci shago amma ba su yadda ba a ce masa masallaci har yanzu rigimar tana nan duk wannan a cikin nan Kano ake yin ka kuma galibin waɗannan maganganu da an tashi akan kai su fada ne a nan sani mai nage tsakanin shekarar 1985 aka rufe mana masallaci na kamsu salawati aka hana mu a ciki laifin shi ne an kai mu gaban sarkin Kano muna sallah karfe ɗaya karfe ɗaya saboda haka mun sabawa gari an kawo sabon addini da su yan nan garin sun ce ma wajen na aba na ala zalika ba mu samu iyayen mu akan wannan ba aka kulle masallacin mutane suka rika kashi a ciki sai da muka tashi muka yi yunkuri na tsaka muka bada sanarwa muka ce muna neman duk wani ahlus sunna billahi allazi a lokacin da muke magana adadin ahlus sunnar Kano na wancan lokacin bai kai ɗaya bisa goma na ahlus sunnar Kano yanzu ba muka yi kururuwa muka je wajen muka fara sharar masallacin karfe 11 da rabi karfe ɗaya an gama sharan masallaci an so mai an sa aka kira sallah muka yi sallah a zahar muka sai an bude har yau ana sallah a cikin sa dan kuma masallacin sabuwar gandu ya shigo wanda masallaci ne waɗanda suka gina shi yan kwamitin sa ahlus sunna ba ɗan bid'a ahlus sunna aka zaɓi limami ahlus sunna aka kai shi babban limamin Kano ya gwada shi a Qur'ani a hadisi a fiqhu yace yayi ya jinjina ya jinjina a cikin sana'awo yace nauyin ya kai ya rubuta da larabci yaren musulunci ya gabatarwa mai martaba sarkin Kano takardar muna da kofi a hannunmu yace ya tantanta amma daga baya waɗansu masu adawa da sunna a cikin fadar Kano da wancan limami na waje makiyin addinin musulunci makiyin sunnar annabi suka tsaya tsayin daka suka ce ba su yadda ba ba su yadda ba sai dai a nada sai dai a nada Yusuf Ali shine liman Yusuf Ali din nan Yusuf Ali din nan kowa ya san shi a Kano ba ya da alaka da sunna ko ta kusa ko ta nesa cikakken zindiki ne mu a ma'aunin mu masallacin mu kuma a ce shi za a ba dan Allah dan Allah waɗannan ababai da na ambata wanda na tabbatar ba su kai ɗaya bisa goma cikin abin da aka mana cin kashi a Kano ba dan Allah an yi mana adalci an yi mana adalci to mu ba yan Najeriya bane ba hijira muka yi daga Gambia mu yan gudun hijiran Sierra Leone ne waɗannan ababai waɗannan ababai ya yan uwa musulmi su waye suke mana wannan ababai farko dai farko dai gidan sarauta da kano don kullum can ake kai mu kara kullum can ake kai mu kara a fada ake mana wannan abu ba ma cewa dukkan fadar Kano daga alifin dinta zuwa ya'un dinta ko A zuwa Z dinta makiyanmu ne akwai masoyanmu akwai waɗanda suke goyon bayan gaskiya da adalci akwai waɗanda suke tare da gaskiya mun san wannan ba mu da shakka a gidan sarauta akwai masu wannan amma akwai maƙiyanmu waɗanda suke nuna tasirinsu a gudanar al'amuran da ake a fada wanda idan har ana so al'amura su gyaru sai an zanye tasirin waɗannan mutanen dan za su jawo wa fada za su dawo wa sarauta rikici da addini kuma billahi allazi la ilaha illa huwa ba mai rikici da sunnar manzon Allah kuma kai lafiya babu dan haka muna yin kashedi muna fadakarwa muna jan hankali muna amfani har yanzu da uslubi na hankali na dukkan mai hankali zai fahimce shi mai adalci mai san gaskiya zai fahimce shi ta yaya a lokacin ba mu kai haka yawa ba muke ɗore har muka kai haka a yanzu kuma a ce za a hana mu gaba don haka ya kamata a yi hatara fada ta tsaya ta kalli abu kallo na adalci duk abin da ake fakara ake iyayi domin mun riga mun sani a tsarin mulkin ƙasa babu inda aka rubuta cewa ko a Kano ko a Daura ko a Katsina ko a Zaria baka isa ka gina masallaci ba sai fada ta amince babu inda aka rubuta ka constitutionally a tsarin mulkin Najeriya kamar yadda babu inda aka ce oba na Benin sai ya amince za a gina coci a jiharsa babu inda aka ce haka mai coci na ginawa sai dai ya mallaki takarda ta hanyar hukumomin da ake mallakar fili ya nemi izinin gini a duba taswirar sa amince ya zo kuma ya gina amma dan saboda kokarin ladabi da biyayya muke karrama masarautunmu mu je mu ce su zo a yi bayan muna da wancan masaniya na cewa ba a ba su damar ba a constitution an kwace musu ita amma mu muna so mu dawo musu da ita amma kuma su suna son su yi amfani da wannan damar da muka ba su su mana adalci wanda a yau idan muka ce mun daina zuwa ba mu kare dokar kasa ba ba mu kare dokar jiha ba ba mu kare dokar karamar hukuma ba ko ta gwamnatin tarayya amma dan saboda kasancewar mulkin su ibtidad ne ya samo asali daga daula Usmaniyya. burbushin abin da daula usmaniya muke karramawa muke girmamawa muke mutuntawa amma matukar za a yi mana adalci ne za mu ci gaba da yin hakan idan ba za a yi mana adalci ba wallahi tallahi babu garanti da za mu ci da babu ba za mu yi wa wani alkawali ba ba za mu yi sainin a dukkan wata takarda ba da za ta nuna za mu ci gaba da biyayya ga dukkan zaure ko fadar da muka san ba za ta yi mana adalci ba ba za mu ci gaba da yin biyayya kan haka ba na biyu daga cikin waɗanda suke jawo wannan abu gwamnatoci na jihohi daban-daban wannan gwamnati mai ci yanzu ba ita ce faro ba a kano an yi gwamnatoci na baya da dama kuma kowanne ya manga irin rawar da suka taka kuma kowanne ya manga irin salon adawa da suka ɗauka da mu kasancewar wani ya yi mulki jiya ko shekaran jiya ko shekaran jiya wancan ko na farar hula ko na kakin soja kuma ya cuce mu ko ya shiga hakkin mu ba za mu manta da shi ba muna dai sai dai in ya tuba tsakanin shi da Allah to mu ma sai mu yafe na bangaren mu amma muna tuna da adawar da kowa yayi da mu ba wanda muka manta a dan ba zama gidada wanda za a yi wani abin da za mu kasa mantawa da wani cin mutunci da aka mana ba a baya ba mu kai wannan gidadancin ba da hankalinmu da wayanmu ba wai haka muke tafiya da ka ba saboda haka gwamnatoci dukkan su kuma wai abin da suke gani shi ne wai yan ɗariƙa suka fi yawa ta san ko da a cikin wannan gwamnatin akwai waɗanda suke wa gwamnati shawara suke faɗa mata cikin jami'an gwamnati dan me za a ce ma sai an kula da ahalin sunna mutanen da su suke kashi ɗaya cikin hudu ba na al'ummar kano to anan inda gidadancin yake wai ba mu kai rubu'in mutanen Kano ba anan inda gidadancin yake jam'iyya ake yi ƙuri'a ake nema kai dan siyasa ba ka da ba ka da sha'awar kai hasaran ƙuri'a ɗaya ta mutum balla sana ƙuri'a adadin wannan da suke nan a halin yanzu ba mu fadan a cikin yanzu ba mu kenan ba waɗansu ma ba su samu labarin taron ba ko mu nan a ciki akwai mace uku akwai mace hudu a ƙuri'u biyar ne a gidansa akwai mai ƴaƴa baligai maza da mata wajen ƙuri'a goma sha bakwai ce a gidansa idan ka haɗa goma sha bakwai so mutum dubu biyar ƙuri'a nawa kenan me kake bukata ka ci nasara akan abokin adawarka ko dan adawar ka ci nasara akan ka ƙuri'a ɗaya fa duk abin da ya karu akan ƙuri'a ɗaya nafila ce amma wajib farillar ita ce ƙuri'a ɗaya idan shi yana da ƙuri'a hamsin da ɗaya kai kana da ƙuri'a hamsin ba ya kayar da kai idan shi yana da ƙuri'a arba'in da tara kai kana da ƙuri'a hamsin ka kayar da shi ba sai suke ne A ashe mai wayo cikin 'yan siyasa ne wanda baya son ya yi asarar ƙuri'a ɗaya ma baya son ya hasara ta na ya hasaran miliyoyin ƙuri'o'i to wai abin da ake gani da mu minority ne kuma galibin mu baki ne to shi shikenan sai a danne mu idan ya so sai a baiwa masu yawa yawa to irin waɗannan wannan tunanin da yawanci gwamnatoci suke yi na kallon waye fi yawa shine abin da yake sa suke goyon bayan wancan yaƙi da ɗariƙa suke da mu daga nan sai ɓangare na uku shehunan ɗariƙa su kuma shehunan ɗariƙa abin da suke karewa ƙashin miyar gidajensu kuɗaɗen shiga da suke tatsa daga hannun mabiyansu akwai shehun tijjaniya ko shehun kadiriyar da kila idan an mallaki tsakanin kuɗinsa da kadararsa yana da abin da ya kai miliyan talatin ko miliyan arba'in amma kuma wani muridi mai jarin da bai kai miliyan biyar ba shi ke ɗaukar nauyin abincin gidan shehun ɗarika don rashin adalci ya ɗauki nauyin karatun 'ya'yansa ya kai shi hajji ko umara a kowane wata a kowace shekara a kowane lokaci ya so Sosai da awar sunna ta zo sai suke ganin 'yan kasuwan nan suna gane sunna kuma in sun gane sunna sun daina wata hidimar ta shehu sai hidimar addini sai gina masallaci sai islamiya sai taimakon da'awa sai buga littafi sai yada sunnar annabi to su kuma ana yin haka suna jin haushi dan yana rage musu kuɗaɗen shiga da suke samu to da haka sai su haɗu sai su yi rawani sai su je fada su faɗi su yi sujada su ce ai an ci mutuncin sarki an ci mutuncin wane ne su je gidan gwamnati su yi karya su ce an ci mutuncin wane ne da haka su dai su ne da jama'a kuma su idan an matsa musu ko idan an bata da su ko an kyale ana zagin waliyin su bala'i zai faru zai faru akan ƙasa za a yi masifa su kirawo mazajen su su ziga su su yi musu ƙarya abin mamaki abin mamaki su yi maka ƙarya kuma ka bi su kasa wasu ta bayyana a gare ka ina karama ina walitaka a yau a nan cikin garin Kano yanzu ina cikin shawar shekara ta 1427 muna cikin watan Nuwamba na shekara ta 2006 dan tarihi ya rike a yau cikin garin Kano idan ka rantse kace babu wani gida da yake shahara da dariƙa wanda babu ahlus sunna a ciki ba za ka yi kafara ba idan kuma ka rantse kace babu wani gida na sunna wanda kuma akwai ɗan ɗarika a cikinsa babu wannan gidan kuma ba za ka yi kafara ba duk wani gida na sunna na bida'a, na sufanci na bandiri da kiɗa na tijjaniyanci babu gidan da babu da wakilci a cikin ko mace ko namiji a faɗa mana shi wannan wakilan da muke ciki shi sa kuke ga saboda su muke muku kara amma ba dan haka ba ku da kashin ku ya bushe da tuni an kai ku makabartar tarihi amma saboda wannan matasan waɗannan masu san annabi da gaske masu kiyamun laili masu karatun qur'ani wallahi saboda su muke muku kara amma babu wani shehi ko na da ko na yanzu da muke jin tsoronsa ba yi da komai ba yi da karama da shi da tsumma uwa ɗaya ba ɗaya don haka don haka ya kamata su gane cewa su gane cewa ba fa tsoron muke ji ba ba maganar tsoro a cikin wannan lamari waɗannan bangalori guda uku masarauta shehunan ɗariƙa gwamnatoci a kowane mataki na gwamnati su ne shehunan ɗariƙa ke amfani da su don yaƙar mu to don saboda haka muke kiran kowa ya shiga taitayinsa bisa ga haka duk wani yunkuri da za a yi na a kwace wannan masallaci na sabuwar gandu daga hannun ahalus sunna a baiwa 'yan ɗariƙa wallahi tallahi sai inda karfin mu ya kare ba za mu taɓa yarda da wannan ba saboda me menene dalilan mu dalili na farko dalili na farko me yasa mu kada ake kwacewa masallaci me yasa ba a kwace na intijaniya a bamu ko a kwace na yan kadiriya a bamu amma sai a ce za a kwace na baba yan tijaniya ko yan kadiriya to wannan ya kamata ku san cewa lokacin sa ya wuce dalili na biyu wannan masallaci ba ku kuke magana akan rigimar limanci mu ko muna faɗa muku cewa masallacin mu ne ga takaddunsa a hannun malam Abdullahi Salihu Pakistan daga adami mallakar mu ne yaya za mu gina masallaci a zo a kawo mana wani ɗan tsarika a cikin mana limanci yaya za ka je yaya za ka je ka auro mace ka biya sadaki an gama buɗa an kai ka ɗaki sai wani ya zo ya ce shi ya fi ka sanin abin da ya kamata a yi a ɗakin. Dalili na uku. Dalili na uku. Dalili na uku. wannan mutum da aka sa wai a ce ya zama limanci shi kadai ma in yayi sallah matukar da wannan aqida ta zuciyarsa sallah ba bata yi ba ballanta na yawa wani limanci shi kadai ma in yayi saboda me na farko kuna ji ko shi yake rubuta Allah wasiƙa ya faɗa wannan kowa ya ji na biyu ya rubuta a cikin wasiƙa ta MTIM yace su ci gaba da tsara fim su rika ci gaba da wasan kwaikwayo domin wasan kwaikwayo ai waɗanda suka fara sunan tashi annabawan Allah duk 'yan wasan kwaikwayo ne yace in kana son hujja ga hadisi na biyu cikin arba'un hadis na malaika jibril da yazo a sifar wani ba kauye wani mutumin kauye ya zo wajen gaban manzon Allah a shadidu bayadu kiyal shadidu sawadi shari la yura alaihi asaru samari da waye yace kaga duk wata koyo ne dan daga karshe ce kun san wanda yazo suka ce ba musani bai ce fa inda hu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum kan wannan yake ce jin annabawa wai ɗan wasan kwaikwayo ne wannan musulmi ne ko arne to dan me za a ta arne bi mace dai kenan dalili na uku mu fa mu manta ba in ku kun manta wannan Yusuf Ali aka tara shi aka tara malaman Kano Ibrahim Umar ka bayyana ciki yana nan da rai shine shugaban council of ulama Malam Ibrahim Khalil yana ciki yana nan da rai da dusuwa ne ne bidiyo kasa yana da audio kasa na nan aka kawo ababen da suke nuna riddasa aka ce ya janye ba malaman sunna ne suke masa wannan ba ko dai yan ɗariƙar da suke ganin ya wuce gona da iri ko kuma wanda ba ma ɗariƙa ba ma izala wanda suke tsakiya da magu su suka tara su suka tara suka ce abin da ya yi ba daidai ba ne ba mu ba suka sanar da gwamnati suka sanar da fada dan Allah yanzu har fada ta manta da abin da malaman da ta aminta da su suka yi to mu muna nan a wannan matsaya da wannan malamai suka tsaya Yusuf Ali sai ya fito ya nuna tuban ma kafin a yarda da sa ba ma sa ba masallaci namu ne mu ne muke da ikon anyan liman mu nemi wanda ya kamata ya zo ya shiga a tafi tare da mu ya shiga in bai shiga ba ko mu shiga ba da sallar mun tabbatar babu inda a cikin bukari ko muslim aka ce in ka naɗa liman ba aminta da shi ba limamin ka bai yi ba babu inda aka ce dan fada bata amince da limancin kamar sallah bata yi ba amma muna girmama fada ko muna fatan za ta waiwaya da daina karban shawaran bata garin da suke fada munafakan da suke fada zindikan da suke fada wanda mun san su a karbi shawarar adalan da suke fada mutan kirkin da suke fada mutan kirkin da suke cikin gidan sarauta su ya kamata a karɓi shawarar su amma yanzu dan Allah mu abin da ma muke so a faɗa mana menene matsayin dan takare a fadar Kano ya sunan sarautarka waye gada to shi kuma asuwa waye kare da gudun layya me ya kai shi fada kar ku manta saboda wannan cikin nashi fa mu da muke kallon tashoshi na yaka labarai na kasashen waje mun ga shiri da gidan talabijin na aljazira suka yi game da najeriya musamman kuma kano da arewa da aka zo nan kano sun tattauna akan fada da yanayin mulki da menene wanda ya je yana magana da wakilan jazira shi wannan kan takarar ce shine wazirin kano kuma wannan aka yaɗa duk duniya ta gani wanda mun tabbatar fada ba ta san wannan ba kuma gidan wazirki ba su san wannan ba to su sani ya je ya yi ƙarya ya ce shine wazirin kano mu mun gani wallahi tallahi yayi kuma an sa a gidan talabijin da Al Jazeera idan kana so ka shiga internet ka zakulo file din zaka gani saboda haka muke kira ga mai martaba sarkin Kano muke kira ga dukkan wanda yake da cikewa a fadar Kano cikin dattijan da muke girmama su muke ganin mutuncin su muke musu kyakkyawan zato a fadar Kano cewa su yi izina da bara gurbin da suke cikin su. suke nema su jawo wa fada bakin jini da rigima yayan uwa abu na karshe tunda an nuna mun lokaci yayi hanyoyin da za a bi domin a fita daga cikin wannan matsala hanya ta farko hanya ta farko a yi mana adalci a mana adalci yadda aka kyale wanda ya imani da sallah a makabarta ya je ya share makwantai ya gina masallaci yake sallah a makabarta yadda filin da muke kwallo a kofar mata a nan na koyi mashin a nan na koyi keke sun tsakankanin shekarun 1974 75 73 aka je kawai aka shata aka bai wa shehu jani aka ce masallacinsa ko muke shiru ba mu ce komai ba to mu ma wajibi ne a kyale mu mu gina masallatan mu matukar za a hana mu to su ma sai a hana su kai mu abin da muke bukata daga fadar Kano wai dan me yasa in dai sarautar Kano ta mu ce ta mu duka dan me yasa dan me yasa wani mutum shi kadai yake tafsiri a gidan Kano a gidan a fadar Kano ba mu ce a kwace a bamu ba a raba gida uku goman farko tijaniya goman tsakiya kadiriya goman ƙarshe sunna sunna sunna idan ya so a sa a rediyo da talabijin kowa ya gani a bambance tsakanin zare da abawa tsakanin kwaya da tsakiya wallahi wallahi ni na tabbatar in fadar Kano ta yi wannan ta yi adalci kuma sarautar Kano ta tabbata sarauta ta adalci cikakken adalci kuma jama'a za su ji daɗi kuma za a gane tsakanin mutum da mutum mutumi tsakanin mutum da mutum mutumi muna buƙatar adalci a ba mu dama yadda ake ba su dama amma zalunci ne a ba su dama mu a hana ku. abu na biyu da zai kawo warware wannan matsala bayan adal, da gwamnati za ta yi mana da gidan sarauta za su yi mana sai kuma a zo a yi zube ban kwarya ta fuskar dalili su shiga rediyo mu shiga su shiga talabijin mu shiga ka san da har zuwa 85 har zuwa ma karshen 80 ba wani ahalin sunna da sai shi bidan rediyon Kano ya yi magana to amma alhamdulillah an yi walƙiya kowa ya ga kowa eh yanzu sunna ta zama hantsi ne ga gidan kowa to wannan damar a bayar da ita a gwamnatance muna da haƙƙi a rediyon Kano don me ɗan ɗarika suke shiga suna zagin mu mu ba ta yi mu shiga mu zage su ba mu shiga mu faɗi sunnar annabi Don me suke shiga suke tatsuniya mu ba ta mu za mu yi ta zo mu ji ku ba za mu shiga mu ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar muna da haƙƙi gwamnatin Kano ta bamu a yi mana adalci a bamu dama me yi zube ban ƙwarya ta fuskar dalili da dalili hujja da hujja sannan abu na uku mu da su kowa ya tsarkake niyya ya yi wa'azinsa ya faɗakar ya ja hankali ya tara muridansa ya ji tsoron Allah ya faɗa abin da ya yi imani shi ne abin da Allah yake so manzan Allah yake so kuma mu da su kowa ya addu'a cewa ya Allah in akan gaskiya nake Allah tabbatar da ni ya akan kuskure nake Allah nuna mun daidai sai wannan addu'ar mu mu ci gaba da yi lalle za a gane bakin zara idan an yi haka maganar karshe ya yan uwa game da wannan masallaci game da wannan masallaci na sabuwar gandu inda fadar mai martaba ta cikin Kano ta nada Malam Muhammad Nazir a matsayin limami wannan masallaci namu nemo mu ahlus sunna mallaka sana hannunmu an yi shi dan juma'a kan haka aka karɓi taimakon mutane kan haka dukkan kowane memba na kwamiti yi, kuma kan abautawa Allah a tsarin da Allah ya saukar da wahayi kai wannan masallaci da izinin Allah sai mun bude kayan mu za mu sanar da ku ranar da duk muka ce ku zo ku zo za mu yi shawara dan an ce wa amruhum sura za mu bi matakai na dukkan wanda suka dace da zaman lafiya da lumana da tsari mai kyau za mu girmama dukkan wanda shari'a ta ce a girmama shi amma duk wanda kauce wa shari'a shari'a ba ta ce a girmama shi ba kar yi tsammanin girmamawa a wajen mu za mu bi ta kansa mu ce sai mun yi sallah a wannan masallaci sai an tsayar da sunnan annabi a wannan masallaci insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala sha'a man sha'a wa aba man aba sha'a man sha'a wa aba man aba kuma me ta sha'a man sha'a wa aba man aba شاء من شاء وأبى من